position of the Air Force is that terrorists were struck Daraktan sadarwa na hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Komodo Ayodele Famu Yiwa, ke bayanin ainihin abin da ya faru dangane da zarge-zargen da ake wa sojojin saman Najeriya cewar sun kai farmakin bam da ya halaka gwamman makiyaya a kan iyakar jihohin Nasarawa da Benue a watan Janairun wannan shekara. There have been intel coming from several reliable sources of the activities of terrorists. Eya Komodo Famu Yiwa ya ce ranar 21 ga watan Janairun wannan shekara. a tun ma kafin wannan lokaci akwai bayanai daga kafofi daban-daban ko masu tushe da ke nuna kai koman 'yan ta'adda a wannan yanki kar ka manta akwai kuma farmakin nan mai suna operation wild stroke da sojojin najeriya ke kaddamarwa bayanan sirrin sun zo daga bangarori da dama ga kwamandan mayakan saman cewar 'yan ta'adda na shirye-shiryen kaddamar da wani mummunan hari na rashin imani kuma akwai wata makarantar sakandaren da suka tsara sace ɗalibanta a wannan yanki a saboda haka mayakan namu na sojin sama suke gudanar da shawa don gano ainihin abin da ke faruwa a wannan yanki inda aka samu tabbacin cewar 'yan ta'adda e, ina nufin 'yan ta'adda ya muka gane 'yan ta'adda ne kasan suna hawa babura da goyon mutane uku uku akan kowane babur su tattaru a wani gindin bishiya to can da yamma sai ga wata babbar mota ta iso wannan wuri inda ake sa ran ta kawo musu makamai ne abin kenan ma da yasa aka bada umarni a kaddamar da farmaki akan wannan mota kuma aka yi hakan. To ranka daɗe amma ana zargin cewar jiragen yakin ku sun halaka faran hula ne. Ko me zaka ce akan haka? Now, if anyone is coming around to say innocent people were killed. Idan wani yanzu ya ce an kashe faran hula ne, to ina hoton motar da ake cewar shanu ta kawo da ake batun cewar wai sun zo karɓar shanu su ne da aka kawo musu daga Benue. Ina ga mutanen ana dai so a ɓata wa sojoji suna. To yanzu menene matsayin rundunar sojan saman Najeriya akan wannan batu mai cike da sarkakiya? The position of the Air Force is that terrorists were struck that matsayin rundunar sojojin saman najeriya a nan ne, mu mun kai farmaki ne akan 'yan ta'adda ko ma menene za a ce kuma ko ma wane ne ke cewar mutanen da ba san hawa balle su kama kashe to ya kawo mana hujja tun dai lokacin da muke kaddamar da wannan farmaki kawo yanzu ka sake jin wani aika aikar 'yan ta'adda a wannan yanki na ce ka sake ji? of any terrorist activity Kalaman kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Eya Komodo Ayodele Famoyiwa, Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.